واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه برئه وكل برئه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة أتي كراتم من التفسير a wannan masallaci na Umar ibn al radiyallahu an da ke nan garin Bauchi a yau Juma'a haji babbar rana biyar ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma ga watan yuli miladiyya ta annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan lissafin ya inganta ko ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba muna nan cikin suratu gafir a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga ayoyin da suke magana dangane da itiraful kuffari bi dhunubihim itirafin kafirai da laifuffukansu wa bi istihqaqihim al al-aqrawi da kuma yadda za su tabbatar wa kansu cewa lalle sun cancanci azaban lahira saboda me saboda ƙaryata ayoyin ubangiji da suka yi wa taqir bi qudratillahi wa fadli da kuma tunatarwa dangane da ikon Allah da falalan Allah wanda ya yi wa bayi saboda haka ayoyin da za mu karanta ayoyi ne waɗanda za su tabbatar mana da sunayen Allah da sifofin Allah waɗansu daga ciki da ikon Allah da ilimin Allah da kuma dabaran Allah subhanahu wa ta'ala wajen sarrafa al'amura za su tabbatar mana da cewa Allah ta'ala ke kadai ya cancanta a bauta masa saboda waɗannan surori ainihin almakiya suna tabbatar mana da tauhidi ne shi yasa za ku je ayoyin suna da gwaɗe ko kalmomin suna da kauri bi ma'ana idan ba mutum yana yawan maimaita kalmomin ba to ba zai iya furta su cikin sauki ba shi yasa sabon mai koyon larabci inda zai karanta waɗannan surori to sai ya gwammace ma wato gara ya bari saboda mai saboda nauyinsu a bisa harshe ko kuma nauyinsu a bisa fatan baki waɗannan suna daga cikin alamu na ayoyi waɗanda suka sauka a makka domin a karantar da al'umma cewa alkur'anin nan sauƙaƙe ne daga wajen Allah ba maganan annabi Muhammad bane ba na abubakar ne, ba na umar balle usman ko ali ba na abu huraira ne. ba na wani daga cikin makaranta ne. ba na warki ne. ba na hafsu ne. ba na qalul bane ba na ba ne. saboda haka alkur'ani maganan Allah ne subhanahu ta'ala. wanda zo daga wajen Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa waɗannan surori na makka suna tabbatar mana da tauhidi da kuma wani ɓangare na abin da ya shafi al'amuran lahira sa Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج السبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير بعد بيان أهوال الكافرين المجادلين bayan an yi bayanin halayen kafirai masu jayayya fi Tilla, dangane da ayoyin Allah bayyana Allah ta'ala annahum yawmal qiyama sai Allah ya mana bayani cewa ranar takin alkiyama waɗannan kafirai ya tarifuna bi zunubihim za su tabbatar da zunuban da suka aikata wa sihqaqihim al'azab za su tabbatar da azaban Allah cewa sun cancanci azaban Allah saboda ah, zunuban da suka aikata alladhi yanzilu bihim azaban da za ta sauka gare su wa yataluna rujua ila dunya sai dai za su nemi dawowa zuwa ga duniya li yatalaqaw ma farata minhum domin su karasa abin da ya kubuce musu saboda haka ba za su samu wannan dama ba wa bada da zikiri ma yujibu tahdid shadid lil mushrikin bayan Allah ya ambace gargadi mai tsanani ga mushrikai zakara ma yadullu ala kamali qudratihi wa hikmatihi sai ya nuna ko ya ambata mana abin da yake nuna ikon Allah da hikimansa isaril bayyinati wal ayat yadda Allah yake bayyana ayoyi bayyanannu wa inzalin rizqi min as-sama da yadda Allah yake saukar da arziki daga sama wa ilka'il wahyi ala man yasha'u min ibade da yadda Allah yake jefa wahayi ga wanda ya so daga cikin bayinsa li inzalin nasi bil azabi yawm al-hisab domin ayi gargadi wa mutane dangane da azaba ranar sakamako shi yasa Allah ta'ala yake innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah yunadauna ana kiran su ranar takin alkiyama lamaqatullahi akbaru min maktikum lalle kufin da Allah yayi da ku da ɓacin ran da Allah ta'ala yayi da ku akbaru min an anfusakum wato ya fi girma daga kushin da za ku yi da karan kanku a yau ko ɓacin rai inda za ku yi da rayukanku a yau saboda Allah ya jefa ku a gidan wuta da ila al-imani fa to me ana kiran ku zuwa ga imani a can baya amma kuna yin kafirce ba ku saurara wa ayoyin Allah to a lokacin da ake muku wa'azi ba ku sauraro ya ku kafirai Allah ta'ala yana cike da ɓacin rai dangane da al'amuran ku don yanzu an jefa ku a gidan wuta to menene na jin haushin kayukan ku tunda Allah tabaraka wata'ala ya ji haushin ku gaba daya saboda sabon da kuka aikata bi ma'ana ay tunadil mala'ikatul kafirin lalle mala'iku za su kira kafirai yawmal qiyama ranar takin alqiyama wa hum yu'azzabuna fi nari jahannam a lokacin da yake azabtar da su a cikin wutan jahannama fa yanqutuna anfusahum a lokacin kafirai za su kyamaci kansu za su ji haushin karan kansu wa yubgidunaha gayatal bugud za su yi bakin ciki matukan bakin ciki bi sababi ma aslahu saboda abin da suka aikata a nan duniya min al'amali sayyi'a na miyagun ayyuka da aikin barna allati kanat wanda ta kasance ita ce sababa dukulihim ila na dalilin shigan su gidan wuta qailina lahum za su rinka faɗa ma waɗannan kafirai ayyuhal mu'azzabun ya ku waɗanda ake azabtarwa aw ayyuhal mu'azzibuna anfusahum ya ku waɗanda suke azabtar da kansu fi hadhihi hala a wannan yanayi inna bughdallahi lakum lalle hushin da Allah ta'ala yayi da ku din nan hina urida alaikum al fi dunya a lokacin da aka fitiro muku da imani da bayanin ga yadda za ku yi imani ku bar bautan wani Allah ku koma bautan Allah subhanahu wa ta'ala amma kuka ƙi min tariqil anbiya ta hanyar annabawa da manzanni da ainihin malamai fataraktumuhu kuka yi watsi da su wa kafartun kuka kafirce da ayoyin Allah wa abaitun qabula kuka ki karban sakonnin Allah lalle hushin da Allah yayi da ku a wancan lokaci ashaddu min bughdikum anfusakum ya fi tsanani daga kushin da kuke yi da karan kanku a yau hina ayantum azaban nari yawmal qiyamah tunda kun ga azaban wuta kuma ɗanɗane ta saboda haka fa fil aya lalle a cikin wannan aya akwai hasbun shafewa wa taqdirun da kaddarawa wa ta'khirun da kun ga bakon baya shi yasa an aka fassara kai tsaye wato kafin mutum ya gane in ka yi maganan sai an dan ɗauki lokaci to dama shi yasa ba koyaushe ne ake kawo magana kai tsaye ba idan ana kawo magana koyaushe kai tsaye to ta ina za a samu malamai masu fahimta idan mutum ya dubi fassaran ayan kai tsaye ga abin da Allah yake cewa innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce yunadauna ana kiransu lamaktullahi kushin Allah akbaru min maktikum shi ya fi girma daga kushinku anfusakum a karan kanku istud'auna ila al-iman yayin da ake kirayen ku ko ake kiran ku zuwa ga imani fa takfuruna kuke kafircewa to kaga ba mutum ya nutsu sosai ko ya dade yana karatu ba zai wahala ya fahimci sakon da ake so a isar kai tsaye saboda haka ke sa akwai kon gaba kon baya akwai sharewa akwai jinkirta magana ko kaddarawa dama alkur'ani haka yake shi yasa alkur'ani baya zuwa da ainihin fully statement ko bayanai ko jawabai a cikin wannan ba al'adan alkur'ani ne. wannan aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala allahum yatafakkarun lalle mun saukar maka da zikiri shine alkur'ani ko kuma bayani na hadisai litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin kai bayani wa mutane abin da muka sauka zuwa gare su saboda haka wannan haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ma manzo Allah ya bayani sai aka samu manya manyan malamai waɗanda suka biyo baya waɗanda suka gaji alqur'ani bi ma'ana ilimin alqur'ani suka fahimci ilimin hadisai su ma suka rubuta littafan ah, bayanai a cikin littattafansu domin ƙarin bayani akan ayoyin qur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa aka yi bayanin cewa al'ulama warasatul anbiya fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warrasu ilm faman akazahu akaza bi haddin wafirin saboda haka malamai su suke gadon annabawa da manzanni wajen bayani don haka kaso na farko bayanin Allah kaso na biyu bayanin manzon Allah kaso na uku bayanin malamai waɗanda yake na kwarai ba malaman tuwatuwa ba ina fata an gani saboda haka haka matakan suke shi yasa aka ce akwai takadiri a wannan ay maktullahi iyyakum halama tud'auna ila al-iman fatakfurun akbaru min maqtikum anfusakum lalle Allah tabaraka wa ta'ala bai ji daɗi ba dangane da abin da kai a baya lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani to yanzu kuma tunda kun shiga wuta lalle ba za ku ji daɗi da wannan gidan wuta ba saboda haka sai ku yi haƙuri sakamakon aikin ku ne wannan shine bayani amma buɗan bakin su waɗannan kafirai sai suke ƙalu qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu wai a lokacin ne za su kira Allah mutumin da bai kira Allah a duniya ba sai da ya je lahira zai kira Allah zai masa amfani ba zai masa amfani ba imani idan mutum bai yi a nan duniya ba idan ya tafi lahira Allah ba zai karba ba ko idan ya ga mutuwa ta zo sannan ya ce zai yi imani Allah tabaraka ta'ala ba zai karba ba ka'ida sai ka yi imani kana cikin walwala ba wai sai ka ga mala'ikan mutuwa ya jira gare ka sai ka ce ya Allah yanzu kan na yi imani Allah ba zai karbi imanin ba Kalu sai ka ji kafirai sun ce rabbana ya ubangije amattana ne ya Allah ka kashe mu shine amattana ka kashe mu isnataini sau biyu wa ahayaita nasnataini kuma kara yadda mu sau biyu fa atarafna bi dhunubina yanzu kan mun tabbatar da kurakuranmu da zunubanmu mun san mun saba maka ya Allah amma kuma fa hallana ila khurujin min sabil shin akwai mafita akwai hanya mafita wanda za mu bi mu koma duniya domin mu gyara aiki ai kalal al-kuffaru al kafiran da ake azabtarwa za su ce rabbana ya ubangiji marratai ne, ka kake mu sau biyu tina kunna nutfan da mun kasance maniyi ne ce aslabil aba'i qabla al hayati zahira duk wanda ya kasance a maniyi a lokacin da yake tsatson ko mutane su kasance cikin maniyi a lokacin da su kasance cikin maniyi a tsatson ainihin uwayensu ko iyayensu da lokacin suna matattu saboda mani idan ya battu a ƙasa aka kyale shi aka wata ran ka zo ka samu jinjiri yana motsi a wajen ai ba zai taba yiwuwa ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ki arba'ina yawmal nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla zalik thumma yakunu maddatan mithla zalik sannan daga baya kuma sai ya zo a hura maka rai saboda haka mai yiwuwa yana dan wata hudu da yan kwanaki za a zo a hura maka rai to lokacin da muka kasance ainihin gudan maliye mun kasance a mace wa hina asbahana amwatan ba'da hayatina dunya bayan mun zo duniya kuma da kwanaki ya kare sai Allah tabaraka ta'ala ya karbi rayukan mu saboda haka mun yarda da mutuwa guda biyu mutuwa ta farko kafin a halice mu mutuwa ta biyu bayan an halice mu tunda Allah ta'ala ya ce bayan yayi halitta kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة سوى ذلك متوا تنا تنا داكو تنا جرن قوة كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حجباء محمول دول يا كوي متوا تنا سوى ذلك متوا غدا بيوني كابين آ آه، هل تيكا يكوم باين أن هل تيكا فينا ابن لكافرين ذات تبترانا تاكين القيامة amma ba zai musu amfani ba wa hayaitana marratayn kuma ya Allah ka rayar da mu sau biyu ai har yanzu al'ula fi duniya shine rayuwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wannan gudan maliyi ko gudan jini ko gudan tsoka wanda aka raya mutum yayi rayuwar duniya mai yawa ce 40 sana au 60 sana au 80 sana au 100 sana au akthar min zalik au aqall min zalik ya kasance bai kai haka ba ko ya wuce haka tunda zai wahala ka samu dan shekara ɗari biyu ko da yake kwanan nan na gani a facebook ana gwada waja mai shekara ɗari biyu da nawa ne da goma sha biyar ne ko da ashirin da biyar ba ya faɗa musu ko an gwada fatansa ne ya gwada shekaru ɗari biyu eh akwai na'uran da ke gwada exactly shekaru ne akwai na'uran da yake abin nan yan kwallo sun kirkiro na'ura don a gane gaskiyar shekarun yan kwallo amma baya gwada exactly ne shekarun mutum saboda abin da shekaru ɗari biyu da wani abun ba rubuta ba ba wanda zai iya tabbatarwa yanzu ko a kasan nan masu shekara casa'in ɗari sai ka gan ka tambaye su ba za su iya faɗin ainihin shekarunsu ba sai dai su ce maka zamanin sarki wane to me ya sarki wane kuma shekara biyar ya ko goma to a farko ne ko a tsakiya ko a ƙarshe ka haife shi sai ya ce lokacin da bature ya fara zuwa bauchi to ka je ka tambayi kowane irin tsoho yaushe bai tura ya fara zuwa bauchi a wani wata ne wata shekara ga wannan kididdiga yana da wahala kwarai da gaske saboda haka wa hayaitana sanataini ai wa hayaitana ne aidan al'ula fi duniya. rayuwar da aka yi a duniya wa thaniya inda ba dayan kuma wato a takin alkiyama shine latufa sunna thumma latunabba'unna bima amiltu wa dhalika ala Allah yasir kun ga rayuwa guda biyu kenan ga mutuwa guda biyu ga rayuwa guda biyu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata fi ayatin ukura a wata aya daban yace kaifa takfuruna billah wai ta yaya kuke kafircewa da Allah wa kuntum amwatan da kun kasance matattu ne kuna maniye fa hayakum Allah ya rayar da ku thumma yumitukum nan ya kashe ku bayan kwanakin ku sun kare a duniya thumma yuhyikum sa'annan zai rayar da ku ranar takin alkiyama summa ilaihi turja'un sa'annan zuwa ga Allah yake mayar da ku cikin suratul bakara saboda haka lokacin da kafirai za su faɗi wannan a filin alkiyama abinda za su faɗa gaskiya ne fa tarafna bi dhunubina za su ce ya Allah mun tabbatar da zunubanmu allati irtakabnaha fi dunya waɗanda muka aikata su a nan duniya min takdibin rusul na karyata manzannin Allah wal ikraki billah da yin shirka da Allah wa tarki tauhidi da barin kadaita Allah wa inkaril ba'd da mutun takin kiyama walakinahu i'tirafun wa nadamun sai dai tabbatar da laifi ne da nadama fi waqatin la yanfa'uhum fihi nadam a lokacin da ainihin nadama ba za ta yi musu amfani ba fa hallana tariqun ila al-khuruj minan nar za su ce ya Allah shin akwai wata kafa ko wata hanya da za mu fita daga gidan wuta warrujo ila duniya mu koma zuwa ga duniya lina amala gairan ladhi kunna na'mal domin mu yi aiki saɓanin abinda da muka kasance muna aikatawa kama kala ta'ala a ayatin ukra kamar yadda Allah ya ambata a wata aya daban walau da a ce za ka gani ya kai mai sauraro idil mujrimuna na kisu ru'utihim inda rabbihim yayin da mujirimai sune ne kafirai arna mushrikai za su kasance na ke so ru'usihim suna masu sun kuyar da kayukansu inda rabbihim a wajen ubangijinsu kun san idan mutum ya yi laifi ya je gaban wanda ya masa laifi ya yake yi yakan daga ido yana ganin sa keke da keke ai ba zai taba yiwa ba don kwasuwa zai yi sosai kaga ya sadu da kaman da gaske yake ba mamaki na ciki na ciki muna fi kula amma za ga dai ya sadu da shine na kiso wato suna masu kaskantar da ko sun kuyar da ru'utihim kayukansu inda rabbihim a wajen ubangijinsu me za su ce rabbana absarna wa sami'na ya Allah yanzu kan mun gani kekere keke sa'annan kuma mun ji wa'azin da aka mana yanzu kan zai mana amfani farji'na na'mal Saliha. kamar yadda mu duniya ya Allah za mu yi aiki na kwarai inna muqinun lalle mu mun sakankance cewa takin alkiyama gaskiya ne amma ba wannan bayan an tafi alkiyama ne za su faɗi wannan magana kamar yadda ya zo a cikin suratu sajada wa qala subhana a wani waje Allah ta'ala yake walau tara da ce zaka gani izu uqifu ala nar yayin da aka tsayar da waɗannan kafirai mushrikai akan wuta fa qalu sai kaje sun ce ya laitana za su ce ya kai tonmu nuradu wala nukazzibu bi ayati rabbina ko nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina amma yadda mu ba za mu karyata ayoyin ubangijin mu ba wa nakuna al mu'minin za mu kasance daga cikin bayin Allah mu'minai a cikin suratul an'am a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ya sake bada labari irin wannan aya yace rabbana zaka ji kafirai sun ce ya ubangije akhrijna minha ka fitar da mu daga gidan wuta fa in udna wallahi idan mun koma mun sake yin kafirci da shirka fa inna zalimun wallahi mu din nan azzalumai ne qala taqu fiha sai a ce kai ku sunkuya a cikin gidan wuta wala tukallimun kada ku sake yin magana saboda haka idan sun faɗi wannan magana suka ce rabbana ya ubangiji amatta nasnatai ne ka kake mu sau biyu wa hayaita nasnatai ne ka rayar da mu sau biyu fa tarafna bi zunubina mun tabbatar da zunubanmu فهل إلى خروج من سبيل شن أقوي مفتا أقوي هن ينقوم ودونيا ما الله ذي تموتي ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير فوجيبوا سي أمسى موت أنن كافرين بالربط مع بيان السبب za a kore abin da suka nema ko bukatan su za a kore ta tare da bayanin dalilin da yasa aka kore wannan bukata sai Allah ta'ala ya ce zalikum yace haka al'amarin ku yake ya nahu idza du'iya Allah a lokacin idan an kira Allah wahdahu shi kalai aka ce Allah ki kadai ne ya cancanta a bauta masa banda shirka banda tsafe banda kafirce banda da'a wa iyaye sama da da'a wa Allah banda biyayya wa dodanni sama da yin biyayya wa Allah da sauran ire-iren waɗannan kafartun kuna kafircewa ba ku yadda da wannan wa in yushrak bihi tu'minu idan kuma an yi shirka da Allah to nan ne za ku yi imani ku yadda kuna ta murmushi kuna ta ainihin walwala saboda haka sakamakon ku kenan babu maganan fita daga wutan jahannama Allah ya tsare mu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir lalle hukunci yana ga Allah ala aliyyi madaukaki al-kabiri wanda yake mai girma kun ga waɗannan sifofi ne guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala sunayen Allah ne kuma sifofinsa ne ay antum hakaza ala wadikum ku zauna a bisa halinku wa in rajattum ila wa in ila dunya idan an mayar da ku zuwa ga gidan duniya kamar yadda Allah ya ce walau ruddu da an mayar da su la'adu limanuhu an da sun koma zuwa ga abin da aka hane su saboda haka fala raja talakum babu maganan komawa wa innahum lakadibun wallahi ƙarya suke fala idan aka mayar da su za su ce kai lalle wannan tsafi yayi tsanani yanzu har mun je lahira wai mun dawo sai su ce yayi wasa ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu maganan komowa saboda haka ka yi kokari ka gyara aikinka in ka bar duniya ka bar duniya kenan in ka tara abin duniya ka tara kuɗi to yi kokari ka cinye kuɗinka don ka tafi lahira babu maganan ka dawo kuma ka ci kuɗinka babu kuɗinka ya zama gado ka yi kokari ka yi aikin alheri domin saboda in ka tafi lahira babu maganan dawowa domin ka yi aikin alheri saboda haka lalle wata tazilluna fil azab haka za ku kasance cikin azaba bi sababi annakum kuntum idza du'iya Allah wahda saboda idan an kira Allah ki kadai duna gairihi fi dunya ba tare da an kira wani sa ba a duniya an ce muku tauhidi kafartum bihi sai ku kafirce ku ce izala ne ba haka ake yi ba ai abin da ake yi kenan khabartum bihi wa taraktum tauhidahu bi istimrar saboda haka sai ku bar kadai ta Allah gaba ɗaya ba za ku saurara ba wa in yushrak ghayru idan an yi shirka da wani Allah min al-asnami kaman gumaka aw ghayriha ko su tarkacen abubuwa wanda su ma suke ganin su ma su ne ko matsayin su ya kai na Allah tuminu sai ku yi imani bil ishrak bi saboda an yi shirka da Allah wato je bo ta iya ilai ku kira wanda yake kira ku amsa kiran wanda yake kiran ku zuwa ga saboda haka ku saurara fal hukmu lillahi wahdahu duna ghairi hukunci yana ga Allah ne a duniya da lahira baya ga wani sa wala yahkumu illa bil haq Allah baya hukunci sai da gaskiya wa bi muqtadal hikma kuma akwai hikimomi masu yawa a cikin hukuncin Allah wa huwa al-muta'ali lalle Allah kine madaukaki anil mumathil ga abin da yake kamanni fi zatihi wajen zati wa sifatihi da ainihin sifa ba wanda yake kama da zatin Allah ba wanda yake kama da wata sifa daga cikin sifofin Allah wal akbar kuma Allah shine babba min an yakuna lahu masal a ce wai Allah yana da wani misl misali aw sahiba ko yana da mata aw walad ko Allah yana da da aw shari ko Allah yana da abokin tarayya wa qawluhu al aliyyil kabir falin Allah waɗannan kalmomi guda biyu al aliyyil kabir dilala ala al kibriya wal azama suna gwada girman Allah da ɗaukakan Allah kuma zakar Allah ta'ala sai kuma Allah ya ambata mana ma ya dullu ala kamali qudrati abin da yake gwada cikan ikonsa wa kibriya'i da girmansa wa da ɗaukakansa fa qala shine Allah yake wallazi yurikum ayati والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء حقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي هر إلى يو الله كيني وندا يريكم آياته yake gwada muku ayoyi daban-daban a nan duniya daman kana son ka tambayi ayoyin Allah na zahirance ko mutum bai karatu ba ka tambayi dan Najeriya ba irin ayoyin da ba mu gani ba kuma ba irin ayoyin da ba mu gani yanzu ba bare ne lokacin da za a zo ana maganan boko haram duk wanda zai shiga masallaci ko zai shiga wajen taro sai an sanya masa didakta wanda za a tabbatar yana dauke da boma bomai ne ko ko ba ya dauke da komai an yi wannan a kasar nan ko ba yi ba mutum yana da ya shiga kasuwa tun bai sani ba ko an sa boma wajen lokacin sallar juma'a nan ma ana taraddade a toshe wannan kofa a toshe wannan kofa kaga kowa a rikice yake ga wani zai yi mummunan kwalar ihu da duk za a dare gaba daya ba yi wannan zamani ba an yi wannan zamani yadda kullum mutum yana cikin gidansa wallahi da daddare yana ganin kamar gari ba zai waye ba za a zo a kashe shi a banza ba tare da ya san hawa ba ya san sauka ba to an yi wannan haka sannan baka yi zaka yi tafiya daga nan ka kama hanya ka tafi wani gari ba idan ma baka hadu da boko haram ba za ka hadu da yan iskan sojoji ko jami'an tsaro wanda idan sun ganka da alaman addini ko kana da gemu su wulakanta ka su kaskantar da kai ba a yi wannan a kasan nan ba an yi sannan aka zo aka yi gwagwarmaya na ainihin zaɓe aka fitar da makudan kuɗaɗe na fitan hankali kuɗaɗen da kai idan aka maka bayani a can baya sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa najeriya ba ta da waɗannan kuɗaɗe amma ka zo kake waɗannan kuɗaɗe an faɗi ko ba faɗi ba wanda Allah ya kaddara zai ci zaɓe ko bai ci ba waɗannan duk ayoyi ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim abinda Allah ya bala ba. sannan bayan an karbi gwamnati nan ma aka samu matsaloli iri-iri aka zo man fetur ya zamo takin hankali za ka sayi lita guda ɗaya ya kai naira ɗari biyu da wani abu ko ɗari uku da wani abu za ga layukan da ake yi mutane suna mutuwa a layin sayan man fetur mutane suna wahala abubuwa suka kasance masu tsanani yanzu kuma sai aka wayi gari man fetur ɗin gaki babu ma layi za ka je ka saya in ka ga dama ma ka sayi man fetur ka zuba ka zubar a ƙasa ba mai ce maka kule balle cas an yi wannan zamani sannan yanzu kuma gaki mun shigo al'adima al-iktisadiyya shine an shiga matsalan tattalin arziki abinci ya yi wahala ya yi tsanani ko ya yi tsada abubuwan masarufi sun yi tsada kuɗi ya yi karanci albashi ya ki fitowa ya ainihin sassa wannan shine ayoyin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya yi bayani wallazi yurikum ayati wallahi Allah yana gwada muku ayoyi daban-daban iri-iri idan dai har za ku hankalta to lalle ya kamata ku hankalta ku yadda da Allah kine kowa kine kome kuma Allah kine mai cikakken iko ga Allah za a dogara ba da wani ba zuwa ga Allah za a mayar da al'amari ba ga wani ba sa'annan a wajen Allah za a nemi ainihin rahama da sassauci da arziki ba a wajen wani ba duk waɗannan bokayen da kuke gani da malamai yan tuwatuwa ba inda za su je wajen Allah za a mayar da al'amari kuma duk wani mai kokari ɗan siyasa ko wanda zai zo ya cika muku baki ya ce shi mai gaskiya ne to dai ku ɗauke ki a haka amma kada ku yadda ku dogara da ki ku dogara ga Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ku dogara bisa rayayye wanda baya mutuwa shine Allah kamar yadda Allah ya ce huwa allazi yuriikum ayati lalle Allah ki yake gwada muku ayoyinsa wa yunzilu lakum minas samai rizqa kuma Allah yana saukar muku da arziki daga sama walakin wala kad alimtum anna samaa la tumtiru dhahaban wala fidda ماذا ينزله الله تبارك وتعالى من السماء إلى الأرض شين سبب الرزق المطر shi yasa duk tushen arzikin duniya gaba ɗaya yana karkashin ruwan sama ne abinda malamai suka yi bayani kenan za ka ga istinbatin da al-imam suyuti ya yi rahimahullah ta'ala fil iklil istinbati al-ahkam bi ma'ana kamar yadda Allah ta'ala yake wa yunazzilu lakum as sama'i rizqa Allah yana saukar muku da arziki daga sama kowa ya sani ba kudi yake saukarwa ba ko kaga inda ake ruwan naira ina ji inda ake ruwan naira mutane za su yi sallah kuwa ko inda ake ruwan dola ko kuma inda ake ruwan ainihin riyalai ko inda ake ruwan ainihin yuan yuan ne ko yuan ne ko inda ake ruwan ainihin dirhami ai babu ana saukar da ruwa ne wannan wanda ka sani ordinary water wannan ruwan sama Allah yake saukarwa to amma anan sai yace riskan maimakon yace masaran maimakon yace ma'an maimakon yace ruwan sama ko kuma ainihin ruwa kai tsaye sai Allah wata ala ya ce riskan ya ce arziki shi yasa malamai suka ce tushen arziki yana cikin ruwan sama ne idan ba a ruwan sama kaga wannan man fetur din fa ba za a same shi ba in dai ba a ruwan sama ba za a samu man fetur ba shi yasa ina yake dai man fetur din ba cikin kasa ne wajen ruwa ba idan aka sa na'ura sai ya zuko man fetur din ya bar ruwa saboda haka idan babu ruwan sama babu man fetur idan babu ruwan sama babu ainihin diesel idan babu ruwan sama babu kananzir sannan idan babu ruwan sama babu cimaka ina za ka samu masara da dawa da gero da sauransu kuma idan babu ruwan sama ba za a samu dabbobi ba saboda haka in aka rasa wannan ruwan yaya za ka rayu a duniya tunda Allah ya wajen, waje Allah min al-ma'i kai in hayyin Allah ya sanya rayuwan kowane abu yana cikin ruwa ne saboda haka har wannan bakin karfe da kake gani wanda ake kiransa iron shi ma idan babu ruwan sama ba za ka same shi ba balle silba in dai ba ruwan sama ba za a samu waɗannan ba wannan da yake saukar da ruwan sama shi ya cancanta a bauta masa shi kadai a yadda da shi a wata kira'a wa zilu wa zilu maimakon wa zilu wa zilu akwai tashididi ne وينزل تنزيلا وينزل انزالا بمبنشي وانشان انزل ني وانشان كما نزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب babu wanda yake wasuwa sai wanda yake mai da al'amari zuwa ga Allah shi yasa kullum muke kira mu ce a mayar da al'amari zuwa ga Allah duk babatun da yake a kafafen watsa labaru da rubuce-rubucen da yake a jaridu wallahi Allah ba zai canza mana wannan matsalan tattalin arziki ba sai idan mun koma zuwa ga Allah sai idan mun maida al'amari zuwa ga Allah ku bar arna sai ta shirme kafirai sai ta yin hayaliyansu amma ku tun da ku musulmi ne kun yarda da Allah to ku maida al'amarin ku zuwa ga Allah Allah ya fitar da mu Allah ya taimake mu illa man yunebo sai wanda yake maida al'amarin sa zuwa ga Allah saboda haka Allahu ta'ala wallazi yuzhiru lakum dalaila tauhidi lalle Allah ke yake gwada muku dalilai na kadaita kansa wa alamati qudrati da alamuna ikonsa bima auda fi sama'i da abinda Allah ya ajiye a sararin samaniyansa wa ardi ko a cikin kasansa min al azima na ayoyi masu girma adalla ala kamali khaliqiha wanda suke gwada kamala na wanda ya halitte su wa mubdi'iha wanda ya kirkire su wa munshi'iha wanda ya kera su wa huwa subhana shine Allah mai tsarki da ɗaukaka. allazi wanda yunzilu lakumul matar yake saukar muku da ruwan sama alladhi yakhruju bihi min adh-dhuru ko yukhriju bihi min adh-dhuru wanda Allah yake fitar da tsirrai iri daban-daban wa simar da 'ya'yan itace ma huwa mushahid wanda ake ganin sa ko mushahad bil wato ana iya gani ana iya tabawa min ikhtilafi alwani zaka ga kayan marmari da kayan abinci launi daban-daban wa ta'ame da ɗanɗanonsa daban-daban wa rawa'ihe da ainihin kankinsa daban-daban wa iskale da yanayinsa daban-daban wa alwane da launoninsa daban-daban ma annahu min ma'in wahid kuma duk da kasancewansa daga ruwa ne fa guda ɗaya wa turabin wahid surɓaya guda ɗaya amma Allah ya fitar da abubuwa daban-daban mimma yadullu ala qudrati wannan yana gwada ikon Allah wa azamati sun'e da kuma girman halittan Allah walakin sai dai su waɗannan bayanai ma ya ba mai wa'azuwa wa ya tabir ya lura bi tilkal ayatil bahira da waɗannan ayoyi manya illa man yarjiu ila rabbi sai wanda yake komawa zuwa ga ubangijinsa bi ta'ammul da ainihin lura wa tafakkur da tunani wa nazar da yin nazari fi ayatillah a cikin ayoyin Allah thumma bi nan sa'annan yayi da'a wa Allah bil is'ani ilayhi shine ya bauta wa Allah ki kadai ba tare da yayi kirka ba walamma qarrara Allah ta'ala yayin da Allah ya tabbatar mana ma yujibu tauhida abinda yake tabbatar da tauhidin sa sarraha bil matlu sai ya fito fili yayi bayanin abinda ake nema وهو الإقبال بالكلية شيني أنا أصن قبال إع إيه؟ كفيت كنت الله على الله تعالى كما يد الله تعالى يدخلوا في السلم خافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أشقاء الدين الله قبال إع إيه؟ سبرا كبا أصن قنبيا قنبيا با أصن قني قني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون سبو لك قاكرة قبال إيقوة قريم والإرادة عن غير الله أقولك يا أبروان الله أدو قرزوك الله فقال فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله تعالى يكي فدعوا الله قشرائي الله ku bauta wa Allah mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini a gare shi shi yasa ka'ida ta farko a dukkan ibada kowane irin nau'i na ibada ka'ida ta farko shine al-ikhlas al-ikhlas wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina kuna fa'a abinda ake so kenan ayi abubuwa domin Allah ayi wa'azi don Allah a ja aya don Allah a yi tafsiri domin Allah a zauna wajen karatu don Allah kai ma ke maraman ka ɗauka domin Allah komai a yi ki domin Allah eh abin da yake bukata ke. saboda haka idan mutum ya yi wannan to ya tsallake sauran suna da sauki amma idan ba a yi don Allah ba to babu yadda za a yi abin da za su biyo baya kuma su bi saiti Allah ya taimake mu walau kare hal kafirun saboda haka ku miƙa wuya zuwa ga Allah ku bauta wa Allah ko da kafirai ba sa so ai fa akhlisu lillahi wa lahu al wa du'a ku ainihin tsarkake ibada ga Allah da addu'a idan za ku roƙa ku roƙi Allah ku bar ainihin bokaye ba abin da za su muku wa khaliful mushrikina fi maslakihim wa mazhabihim ku saba wa mushrikai a mashigansu da mazhabansu walau kare al-kafiruna manhajakum zalim ko da kafirai suna kyaman manhajinku bi ma'ana ku. ta fito ila karahatihim kada ku saurari kyaman su saboda haka yan kafiri yana kyaman ka ko mara gaskiya yana kar ka karka saurare shi kai abin da Allah ta'ala ya maka Ya wa da'uhum yamutuna bi ghaizihim ku kyale su za su mutu da bakin cikin su da damuwar su sabata fi sahih ya tabbata a cikin ainihin angantaccen hadisi an Abdullahi bin Zubair daga Abdullahi dan Zubair radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam للي منظم الله كان يقول عقب الصلوات المكتوبات النبي ينا فلا أبا إن يصلوا لمفر الليل ما يكي فلا لقد كان الدوين ده النبي كي ينا إلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan yana daga cikin addu'an da annabi yake yi ko zikirin da annabi yake yi bayan sallan farilla kullum mun kafala idan aka yi da sallah ana neman gafara sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sa'annan kuma za a yi waɗansu askar ko waɗansu addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنك كارا دوانا ko subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan ka karanta kul da falaki da nasi sau ɗaya ɗaya ka karanta ayatul kursi sau ɗaya idan bayan sallan asuba ne da bayan sallan magariba kul huwa sau uku falaki sau uku nasi sau uku da waɗansu addu'o'in da bamu kawo ba fasaran wannan addu'a la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah Wahadahu la sharika la shi kadai ne baki da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd lalle Allah yana da mulki ko mulki nasa ne kuma godiya ta Allah ce shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah ne iko ne bisa dukkan komai la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah kun ga wannan ma zikiri ne mai cin gashin kansa tunda a hadisin Abu Musa al-Ashari Allah ki kara yadda da shi yace manzon Allah yace ala adullukum ala kanzin min kunuzil janna shin bazan gwada muku tafka daga cikin taskokin aljanna ba qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce muna so ya manzon Allah sai manzon Allah yace kine la haula wala quwwata illa billah saboda haka fadin wannan kalma taska ce daga cikin taskoki a cikin gidan aljanna to idan ka yawaita fadin wannan kalma kawai ba wai sai bayan sallan farilla ba a'a a koyaushe kai ta faɗa kuma babu iyaka domin duk wanda ya yanke maka iyaka to ya yi bid'a don kun san yana daga cikin alamun gane bid'a a ce ka yi abu kaza sau kaza kamar waɗansu yan ciwatuwa da suke cewa da daddare mutum ya tashi ya sallar nafila ya yi raka'a dubu to raka'a dubu din nan ciwatuwa ne ko ka karanta ya razzaku ya razzaku sau miliyan to miliyan din nan na ciwatuwa ne kana ɓata ka. sai ka karanta ya razzaku ya razzaku sai Allah ya kashe ka da talauci tunda kai bidiya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd saboda haka duk umarnin da Allah bai bayar ba idan ka yi bid'a ce duk umarnin da manzon Allah bai bayar ba idan ka aiwatar bid'a ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an saboda haka ya kiyaye kada wani ya zo ya iyakance maka amma in kaji ana cewa bayan sallah ayi subhanallahi 33 hadisi ne ya tabbatar da haka walhamdulillahi 33 hadisi ne ya tabbatar da haka ko wallahu akbar 33 hadisi ne ya tabbatar da haka ko kai goma goma hadisi ya tabbatar da haka ko kai 25 biyar wani hadisi ya tabbatar da haka ko kuma kai ainihin guda talatin ko sha ɗaya ɗaya sha ɗaya ɗaya talatin da uku kenan shi ma hadisi ya tabbatar da haka astaghfirullah sau uku kuɗin nan hadisi ya tabbatar da haka kul huwa da falaki da nafi sau ɗaya ɗaya banda bayan sallan magariba da ainihin bayan sallan asuba hadisi ne ya tabbatar da haka sau uku uku bayan sallan magariba da bayan sallan asuba hadisi ne ya tabbatar da haka kuma in kana so za a iya kawo maka hadisan amma su abin da yake koma bayan wannan haka kawai wani kato mai alkebba ko wani mai katon rawale ko wani wanda yake da gemun da ba a ganin wuyansa saboda tsaban jamfara da yaudara ya zo ya ce maka wai adadin abu kaza kaza ne to inda aikin ibada ne ka tabbatar bid'a ce kada ka kuskura ka saurare shi saboda haka la haula wala quwwata illa billah eh maganin mahasada la haula wala quwwata illa billah maganin maketata la ilaha illa allah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyya ba ma bautawa kowa sai Allah ki kadai lahun ni'ima Allah mai ni'imomi gaba ɗaya, walahul fadlu Allah mai falala gaba ɗaya, walahu sana'ul hasan Allah wanda ya cancanta a yabe shi yasa duk kalmomin yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi yasa ba a san idan za a yabi mutum a zurfafa tun wajen zurfafa din nan za a yi ƙarya ƙarshe karya za a yi Ka zo ana zuga shi, in ana zuga mutum to za a kai shi inda Allah bai kai shi ba kuma da zarin girman kai ya kama shi shikenan kuma ya lalace to wala husana ul hasan Allah ne mai yabo wanda yake mafi kyawu la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsarkake addini ga Allah babu riya babu ainihin sum'a babu matsala a ciki walau kare alkafiruna ko da kafirai sun ke yasa wata ruwaya wa rawa ibnu abi hatim ana abi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يأتي الله تبارك وتعالى قروكي الله مدوككي وأنتم موقنون بالإجابة كنا ما سسكن كان شيء وادا أمساوا yasa in zaka roki Allah ka tabbatar zai amsa maka in ka roki Allah tabaraka wa ta'ala kana ganin ba zai amsa ba to ba zai amsa ba tun ba mai tilasta Allah shi yasa yana daga cikin shar'i na karban addu'a idan za ka yi addu'a kai tsakaninka da Allah yasa in kaje kana ce ya Allah ka bani dubu ɗari to karfa ka ce ca eh, dubu ɗari kuwa anya zai samu don kai haka ko ba zai samu ba eh ya Allah ka bani dubu ɗari da ainihin abin nan full confidence abin da ya kamata kai kenan shine aka ce idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi wa antum muqinuna bil ijaba kuna masu tabbatarwa lalle Allah ta'ala zai amsa wa alamu kusa ne maza Allah yake kusa ne annallaha ta'ala la yastajibu du'a lalle Allah baya karban addu'a min qalbi gafilillahi daga ainihin zuciyar wanda yake gafalalle kuma dan warge saboda haka inda gangan kake addu'a Allah ba zai karba ba kai addu'a da gaske sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karba to maza kara ta'ala sa'annan sai Allah ya sake ambata mana aidan salasa sifatin ukra ولن تصفوا فينا تبلاؤكم من صفات الجلال والعظمة نصفوا فينا جرما دعينهن أوككا فقال فينا الله يكي رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده ينذر يوم التلاق رفيع الدرجات الله تبارك وتعالى مدوككين درجة لي وثم لما يقوم سنة فترة ورفيع الدرجات سكتي الله تبارك وتعالى مدوكك درجة shine a nan duniya za ka ga yadda Allah yake fifita mutane waɗansu akan waɗansu idan ka ce za ka yi faɗa da wannan wahala za ka yi sai dai ka mutu da ƙyashi ko da bakin ciki ƙwarai da gaske duk wanda kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya daga ki to fa tafin hannu kuma ba zai iya tare shi ba zai idan rana ta fito aka ci tafin hannu baya tare ka idan ka ga muruci ya fito akan dutse ya kirya ne sannan ya fito ko ka sare ki sai ya sake toho shine rafi'ud daraja lokacin da arna suke cewa ko kafirai suke cewa wai me yasa aka saukar da alkur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce me yasa ba saukar da wannan alkur'ani ala rajulaini wato a bisa rajulin min a azim ɗaya daga cikin mazajen nan waɗanda suke alkaryu guda biyu ba makka ko kuma ainihin ta'ifa me Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah ta'ala yake nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un saboda haka Allah ke yake hukunci da kanka duk wanda ya ga dama sai Allah ya dauka kaki. duk wanda Allah ta'ala ya ga dama sai ya kaskantar da shi sai dai malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo ɗaukaka a duniya shine ilimi al-ilmu yarfa'u baita la imada lahu wal jahlu yahtimu al izzi wal karami saboda haka in kayan ilimi Allah ta'ala zai ɗaukaka kaka kuma zai ɗaukaka gidanku amma idan baka yi ilimi ba to Allah ta'ala zai kaskantar da kai ko ka fito daga gidan alhaji wane ne ko daga gidan yalla bai wane ne ka fito inda ya kai jahili ne to Allah tabaraka ta'ala kaskantar da kai zai yi ko ya kaskantar da gidanku gaba daya shine al-ilmu yarfa'u baita la imada lahu ilimi yana ɗaukaka gidan da baya da ainihin filan sai ka ganki kawai Allah ta'ala ya daga ki can kwalolwa kamar yadda yake wal jahalu yahdimu baital izzi wal karami kuma ainihin jahilci yana rusa gida na ainihin ɗaukaka da karama in dai ba a yi karatu ba to duk waɗannan karamomi rushewa za su yi duk wannan ɗaukaka gaba ɗaya rushewa zai yi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ɗaukakawa kuma shine mai kaskantarwa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير saboda haka ga aya zahiri har ila yau shine rafi'u daraja Allah mai ɗaukakan daraja ne zul arshi Allah kuma ma'abocin al'arshi ne kuma arrahmanu rahmanu alal arshi sawa istiwa'un yaliqu bihi lalle Allah ya daidaita akan al'arkinsa daidaito wanda ya dace da shi wa huwa fawqa arshihi al-majid bi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi lalle Allah ya daidaita kan al'arfinsa da zatinsa amma Allah yana ko ina da iliminsa shine zul ar yulkin ruha Allah yana jefa ruhi min amrihi daga umarninsa ala man yasha'u min ibade a bisa wanda ya ga dama daga cikin bayansa wannan ma sifa ce ta Allah subhanahu wataala shi yake turo ainihin sako daga gare shi kamar yadda zamu ga karin bayani min ibade daga cikin bayinsa imma ya zamo annabi imma ya zamo manzo ko kuma wanda a karkashin wannan Allah zai baki hikima da baiwa ko ya zamo malami mai karantarwa li yunzira yawma talati domin ya yi gargaɗi dangane da ranar haɗuwa shine yawma tala ranar haɗuwa ranar da kowa da kowa zai haɗu ranar takin alkiyama a wata kira'a yawma talaki ya din yana fitowa wasu kuma suka ce yin za a haɗa da ayan gaba ne yake ce yawma talaki sai a hada da da waɗansu kuma suka ce a yau talaki haka yake ko yaushe amma a wannan kira'a yau talaka saboda haka in za ka karanta ko da za ka wuce sai dai ka ce yau talaki yau mahum barizu amma in za ka fitar da yaɗin yau talaki yau mahum barizun ko yau talaki ka tsaya kenan duk waɗannan kira'o'i ne waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawma hum zuwan, mai Allah yake yawma hum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay liman al-mulku lillahi al-wahid al Allah ayan da muka karanta ta a can baya ta ambata mana sifan Allah na farko rafi'ud darajat mai daukakan daraja nan sai sifan Allah ta biyu zul arshi ma'abucin Sa'an nan sai sifan Allah ta uku yulkin ruha min amrihi ala mai ya min ibada. yadda Allah yake jeho ruhi shine ya jeho wahayi ko ya turo mala'ika ya zo da ainihin sako kamar yadda aka turo da mala'ika ya zo da sakon alkur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كما a الله أنبت cikin وانا آية shine sai Allah ta'ala yace yawma hum barizun ranan da kowa da kowa zai bayyana ba wanda ya isa ya buya ba wanda ya isa ya makale aiki ne ranar haduwa din ranan takin alkiyama ranan da kowa da kowa zai halu mutane za su ga dabbobi iri daban-daban duk dabbobin da Allah ya halitta a duniya za a gansu a wannan rana mala'ikun da Allah ya halitta za a gansu a wannan rana aljanun da Allah ya halitta za a gansu a wannan rana kai mutanen da Allah ya halitta tunda akwai samudawa akwai adawa waɗanda suka zo a farko wanda suke manya-manyan mutane kamar bishiyoyin kuka wanda a yanzu babu su to duk za a gamsuki ne yau mahun barizon la yakhfa ala Allah minhum shay babu wani abu wanda yake buya da gare su dangane da Allah limanil mulkul yau bayan an tara jama'a gaba daya sai Allah ya ce to mulki na waye a wannan rana gaba daya babu wanda zai bada amsa sai shi da kansa zai ce lillahi alwahidil qahar wato mulki yana ga Allah ne wanda yake shi kadai kuma mai rinjaye abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh